assalamu alaikum Elwash right here again with explicit forex so Zaimi uh talking about the introduction to the mt4 and the trading view two different softwares that can point us to our forex market uh, the trading view and the metatrader 4 so Zaimi starting with the metatrader 4 so this right here, the lower side of my screen, it touches the MT4 and this right here, watch the gives it touches trading view. So idan muka opening uh, MetaTrader 4, uh, firstly that's ta bude mana za ta show yin cut you. Uh, so cut, uh, uh cut side of the MetaTrader 4 in the pairs in the market trading. There are too many of them that, that you can add uh, forex, each and every one that you can add. Indices, everyone. so anan za ka ga chart ɗinka uh, abinda za ka yi analysis za ka ga market ɗinka everything in place sannan za ka ga wannan ɗinka balance ɗinka uh, na, kudinka na kuɗinka na inda kai login account ɗinka da kai login sannan za ka ga history sannan ga news uh, sannan kuma da chart so idan, ka fara idan ta buɗe maka so you can add different kind of accounts anan so ka haka yanzu a tab din nan wajen is the same thing over right here da yake nan ƙasa everything da yake can ƙasa yana nan so in zaka switching to another account ko zaka open other account like let's say a demo account zaka je manage account so idan ka je uh, manage account zaka ga different uh, accounts ɗinka wanda kai login akai so idan zaka yi adding zaka yi let's say switching to another uh, forex account za ka a nan shi ma za su zo za ka clicking everything za ka login sannan idan kana so kai adin wani let's say uh, demo account ko real account idan let's say za ka opening a demo account za ka danna plus sign in nan sai ka je open a demo account so bara mu bude demo account with IC markets IC markets demo account so za ka za ta kama yanzu za ka filling information ɗinka za ka sa personal information such as your name your phone your email sannan ka zo account information ka sa type of account da kake so let's say nan bari me choosing a US dollar account sannan leverage ka iya choosing from one of one, one is to one or one is to 500 depending on you ka san the more the leverage the more the account ka zai dinga taking risk so deposit za ka yi choosing nan ma Za ka yi choosing based on wanda ka fa let's choose here $3000 dollars. then we create the account so idan ta bude za ta bude mana everything za ta kawo mana inda za mu ga cost din mu za su loading bid price da ask price za su bude so nan site din shine site din cuts. cots pairs pairs in da ake trading kamar ka ganin AUD USD Australian dollar US dollar euro USD euro da US dollar so ita ma za ta bude mana chart din so da yake tana loading ne yanzu so and this right here is the bid price and this right here is the ask price so this, the difference between the bid price and the ask price shi ake kira da spread So spread is the amount of money you into the amount of profit that the broker made locating the kai trading. Ka ai. So she bid price uh, is the price at which the broker buy. Sannan ask price is the price at which a, uh, a broker sell. So then na ce uh, at rate the which a broker buy ina an cewa rate in the broker buy buying AUD USD Then price in again the broker yake selling AUD USD. So idan ka zo chat it depends on you za ka iya setting chat ɗinka everything wannan Bollinger, uh, Bollinger Band ne in combination with Fibonacci retracement su ne wannan so again uh, idan ka zo nan already I told you nan ne wajen da aka ga trade ɗinka running trade ɗinka da balance ɗinka equity da everything idan anan anan idan kai placing order anan zaka ga inda trade ɗinka yake running eh, daga sama nan kuma anan side of screen zaka ga uh, current situation na uh, running threat. okay is it in profit or is it in negative sannan equity yana nufin uh, your balance plus your running trade then let's for example balance okay is 3000 and then your equity can, uh, running trade can kana running 100 dollar so equity is zama 3100 us dollars so history kuma history kuma nan zaka ga uh, different uh, da kai a trade different trades ɗinka da kai so zaka iya ganin su based on akwai calendar wanda ta nuna masu akwai today last week last month over the first three months sannan kuma za ka iya customizing let's say ko in kana so ka ga 10 months back haka so anan news za ka gani so ni gaskiya mostly I, i'm not using this uh, platform to check news ina using uh, wannan forex factory ne ko kuma fx book sannan akwai wajen chat so chat za ka yi sign in da su za ka shiga community din metatrader traders haka so Uh, this is MetaTrader 4 yanzu za mu yi switching to abin nan to trading view so uh, trading view idan ta gama loading za ta nuna ma akwai okay, inda ga watchlist da chat ɗinka nan ma da ideas sannan kuma da profile ɗinka so what you gonna do idan za ka yi adin uh, pairs za ka dana plus sign ɗin nan za ka yi sacin lai sai for example muna muna find muna so mu ga euro jpy in kana sacin pair so za ta yi mana loading euro jpy sai mu selecting euro jpy waya idan ka zo nan ka za a ganta ta yi adin anan so bana son euro jpy idan ina so na deleting zan yi modifying ɗinta zan sa edit sai na close sorry close and then it's okay sai na plus sign ina so na yi categorizing in watchlist ina ne differently uh, kowane pair uh, suna da under subcategory na su kaga AUD pairs in category na AUD pairs shi kawai AUD pairs ne a ciki sannan category na na CHF pairs ne a ciki so how can I create a list anan uh, the way that I can create a list you just have to do plus kai clicking plus sign sai ka ce let's say new list let's say new list sai mai creating so then we go ahead and add some symbols let's say ba mu ɗauko euro jpy euro jpy idan za mu adin wani ma za mu iya ƙara let's say uh, eh, euro usd za mu iya adin so duk za ka iya adin ɗin sannan idan kana so kai deleting kawai wannan za ka yi sign in na ka sa edit sai delete delete sai mark sai kai back eh, idan kuma za ka yi deleting ɗin list ɗin da kai creating kawai zai ka tura shi eh, right is it right yeah right then you modify it let's say all right all right all right all right all right i won't delete i think sai na abin nan sai na adin fire a ciki let's say uh, okay uh gbp usd i'm not sure if it's possible to delete okay, all right then we go back it's only modification all right i will find a way to delete that one so uh, let's open uh, gbp pairs so anan ma za ka iya analysis so amma ne yadda nake yi a trading view ina wannan ne ina yin ina kallon kawai daily time frame ne a, a wannan trading view so anan shi ma za ka ga chart ɗinka sai da mt4 yake yadda kai analysis amma the best way to do this kawai kai rotating screen ɗinka za ka fi ganin uh, function ɗin software sosai za gan su sai so haka mai yanzu nan ADSG ne already na riga na analysis ina ina expecting either up or down anyway dai uh, I'm just waiting for my confirmation so that's why zo Then, then let's say for example kind of looking for some certain pair of look ka duba what other people are thinking about it za ka zo nan ka gani za ka dinga scrolling Asa. That's why dinga ganin irin uh, type of analysis number tiny. This is Zach again here. Cardano is catching Bitcoin charges toward the tiger from yesterday's analysis. So Bitcoin I rise in every stop day guys. You know when Gashino Onagai analysis and so Nama why ICO should be illegal. All cryptos too probably. Like that, like that day guys. Nan zaka dinga again, ideas more tiny, different ideas na mutane. Sannan za ka yi creating profile. Idan idan ka bude uh, first ka bude MetaTrader 4 sai ka create creating profile. In create creating profile ba za you iya ganin ideas din mutane ba so you have to create profile and because on that profile zaka ga inda zaka yi adding uh, new account ko register ko everything everything so this is uh, uh, trading view so uh, next video am a fara shiga cikin technical analysis and all stuff like that so elwash again uh, have a nice day and see.